أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka yi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da cikin su barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar goma sha tara ga watan da. hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman halartar wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu wannan littafi na ahkamul jana'i wa bid'uha wallafawar al al muhaddi muhammad nasiruddin al-albani wanda ya rasu hijira na shekara ashirin. Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga fata mishi yau kuma shine darasin mu na biyar a cikin wannan littafi insha Allah a zaman mu da ta gabata mun yi karatu a fasali na biyu wadda malami bayanin talqinul muhtadi shine yi ma wadda ajali ya halarto masa talqini mun faɗi abin da ake nufi da talqini shine a sanya masa kalimatu shahada a baki kuma bayan kai bayanin cewa umurtansa ake yi da yayi ba za ka ta faɗa ba ne kawai tunanin gina zai ya kama Sa'annan, nan kun bayanin cewa shari'a ta kwaɗaitar da hatta wanda ba ba musulmi ba hatta wanda ba musulmi ba ya halatta ta ziyarce shi in bai da lafiya kuma ka tallata masa musulunci a wannan halin mun karanta hadisai akan haka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a yanzu za mu tashi a fasali na uku inda malai ma alal hadirina ba'da mauti abun da yake ya wajaba akan waɗanda suke halarci a gurin mutum suna zaune a gurin ko sun halarci gurin immediately bayan Yaron, bayan an ɗauki ransa ko kuma suna zaune a gurin yanzu gashi an ɗauki ransa to menene ya wajaba a kansu da su aikata a wannan halin shine wannan fasalin zai mana zai mana bayani insha Allah abu na farko da ke kan malik da shafa idza qada wa aslama ruha fa'alaihim a shiya ita idan mutum ya cika ya rasu rai ya fita ya rabu da gangan jiki to a kan waɗanda suke halarci a wannan gurin akwai wasu abubuwa wasu adadi na abubuwa da ya zama wajibi a kansu da su yi a daidai wannan halin an gani sai yana zaune sai Allah ya sarki ya karfi rayuwar wani ko kuma bayan karfan rayuwar nasa kenan sai gashi ya halarci gurin to da shi da waɗanda suke gurin gaba ɗaya akwai wasu abubuwa da ya waje ba a kansu da shi kokari su aikata a daidai wannan halin ba da ce abu na farko da na biyu a haɗi. an yi kuma zuwa ainihi wa ya lahu aizan ce abu na farko da na biyu shine su rufe masa idanuwansa sannan su yi masa addu'a sau yawa in mutum ya rasu za ga ya rasu idanunsa a buɗe wani lokacin kuma ka ga asalin bakin ya ya tafi ya haura sama sai dai zallan farin kawai a waje wannan abu na farko da yake kan waɗanda suke halarci a wannan wurin shine sai su yi ƙoƙarin su ga sun rufe masa idan su rufe masa idan tsasa hannu a kan fuskansa da yatsunsu a kan idanun nasa sai su rufe masa idan to wani lokaci ana iya samun idan ya rike ko ka sa hannu ka rufe wani lokaci zai rufe ya buɗe wani lokaci kuma zai maki rufewa gaba ɗa an gane ku to a wannan halin abu ne yadda mutum zai yi shine manyan yatsun kafa na mutum guda biyu shi mu za ka sa hannu sai ka ja manyan yatsun sai ka rufe kana ja irin zai rufe kana ja ka sa hannu idan zai wani lokaci ko baka sa ma hannu a idan ba kana ja zai rufe da kai wani lokaci kuma in ka ja manyan yatsun ta sai kuma ka sa hannu ka rufe to da ikon Allah idan za su za su rufe abu to bayan ka rufe ma mutum ido to sa'an nan kuma sai ka yi mutum addu'a a take ana so ka yi masa addu'a za mu ji addu'an da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma daya daga cikin sahabbansa da ya rasu bayan annabi sallallahu alaihi ya rufe masa idanunsa mu da kuma addu'an da ya masa malaka cewa li hadisi ummi salama radiyallahu ta'ala anha qalat yace dalili shine akwai hadisi da ya tabbata daga ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta qalat take cewa دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغادرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبري ونور له فيه take cewa dakala rasulullahi sallallahu alaihi abi salama take annabi sallallahu alaihi wa ya shigo inda abu salama yake a lokacin da ya rasu bayan ya rasu yana rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo wa qad shaqqa basaruhu a daidai wannan lokacin yarhamukallah ganin Ganinsa ya kafe idan nasa yana buɗe, kuma ganin ya kafe guri ɗaya haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani shi fa armadahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa hannunsa sai rufe masa idan sai rufe masa idan bayan ya rufe masa idan thumma qala sa'annan sai yace inna ruha ila qubida yace lallai idan aka zara rai a tabi'ahu al-basar to idanu kuma sai su rinka bin ran da kallo ana haurawa da ran ido sai rinka bin zabin ran wannan yasa sai ga idan ya haura sama inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai idan ya ido ya rinka bin ran tabi'ahu al-basar sai garin idan ya rinka bin ran da kallo har dan ya tafi an gane sa sai idan ya zama ya haura ya haura sama bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe masa ido ya faɗi wannan fa qala fa bajja nasun min ahli sai wasu daga cikin iyalan gidan Abu Salama sai suka balle da ihu sai suka balle da ihu suka kwada kururuwa za su fara hayaniya da kuka na mutuwa faƙara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu la tad'u ala anfusikum kada ku yi makanku munanan addu'a kada ku rinka yi makanku munanan addu'a kar ku fara na shiga uku na lalace kar ku fara faɗin cewa ya tafi yanzu wa zai kula da ni ban da kowa kar ku fara cewa a yanzu asirinmu ya tonu duk za ga mutane suna faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku faɗa haka me yasa yace illa bi khairin ku rinka yi ku addu'o'i na alkhairi saboda fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun saboda mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗa lokacin da kace na lalace na shiga uku sai ce amin asiri na ya tono banda kowa yanzu sai ce amin sai ga bayan shi ɗin ya mutu sai ga asirin nakan kuma ya tonu ko ba haka bane sai ga ka shiga wahala so da yanzu ka yi watsi da Allah ka yawa ka nuna kamar shi ne komai bayan shi ɗin ma Allah ne ke maka ku kuma Allah bai ce ya manta da kai ba Allah ne ya kawo maka shi lokacin da yake da rai kila sanadiyar rasuwansa ya zama kai ne kuma za ka yi ma wani ko ba haka bane yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku rinka yi ma kanku munanan addu'a saboda mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuke fara ka thumma qala bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu fada akan ihu da za su sa sai yace Allahumma ighfir li abi salama ya Allah kai gafara ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka ɗaukaka darajansa cikin taron bayan ka shiryayyu ka ɗaukaka darajarsa a cikinsu wa lufu fi asbihi fil ghadirin ya Allah ka maye gurbinsa ga waɗanda ya bari na iyalai da ‘ya'ya, ya Allah ka maye gurbinsa a kansu. Mana ya Allah duk abin da yake musu na ɗawaini, ya Allah ka kawo wanda zai musu ke. Allah ka jibinci lamuransu, haka maza Allah salasa yi wannan addu'o. Ya ce, Wakfin lana wa lahu ya rabban alamin, ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta mishi ya ubangijin talikai wafsah lahu fi qabri ya Allah ka fadada masa kabarinsa ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi kuma ya Allah ka haskaka masa cikin wannan kabarin nasa addu'a daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mawa abu salama yayi ma abu salama an to haka wannan shine abin da ya zama wajibi akan dukkan wani mutum musulmi kana halarci Allah madaukakin sarki ya karfi rayuwar mutum ka rufe masa idanunsa ka yi masa addu'a ka yi masa addu'a ka yi masa fatan Allah ya ji shi ya gafarta mishi in ka iya ka haddace wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Salama shi ma ka masa irin shi ko ba haka ba in baka haddace ba ka yi abin da ya sauwaka maka abin da ka iya ka iya faɗa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yayi ma abu salam wannan hadisi imam muslim da imam ahmad da imam al-baihaqi da wasu su duka so shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar nana Umar salama Allah ya gare ta a gare ta abu na uku da ya zama wajibi akan wanda ke halarce in Allah maɗaukakin sarki ya karfi rayuwar wani ma da yake an yi ghabtuhu bi qawbin yasturu jami'a badani shine a daidai wannan halin kuma a rufe shi a lullube shi da tufafi da mayafi wanda zai rufe jikin shi gaba daya kuskure ne mutum ya rasu kuma a bar shi a buɗe kowa ya rinka shigowa yana yana ganin shi Allah maɗaukakin sarki ya siffanta gawa da sau'a sau'a a larabci shine tsiraici an gane ku kuma san tsaraici me ake matsaraici rufe shi ake yi in ka so karanta suratul ma'ida wa fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi wari yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi ko قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغرف أواري سوءة أخي Allah maɗaukakin sarki ya kira gawa da sau'a da tsaraici. washe in Allah ya kira shi da wannan kaga abin da yafi ya zama waje shine aini a rufe shi amma kaga lalacewa da muka yi a wannan zamanin sai ga mutum yana kwance ya rasu babu riga a jikin shi wani ma dauka hoto ya sa a social media shi ko ko yana ganin ba za a yadda in ya ce ya mutu bane sai ya sa hoton ban sani wannan kuskure ne ko ba media ba haka ma ana so a zo a rufe shi sai a rufe shi da tufafi kafin lokacin da za a yi masa za a yi masa sutura an gane ku malik li hadisi aisha radiyallahu anha yace dalili kuwa shine akwai hadisin da na aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibara tace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da ya rasu an rufe shi da wani tufafi wanda yake da layi-layi yake da zane na layi-layi a jikin wannan tufafin an rufe shi da shi gaba ɗaya maluma suna kafa hujja da wannan saboda yadda da amincewa da cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai bari a yi wani abu akan gawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai da yi ko ba da wani kaga sun rufe shi da shi kuma saboda sun ga haka yake umartar su da su malaki wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi a cikin ingantaccen littafin su da imamu bai haƙi da wasu sauraka in an rufe ido an yi masa addu'a to sai a rufe shi sai a rufe shi gaba da abu na hudu malaki wa hada fi ghairi man mata muhriman fa amma al muhrimu fa innahu la yughaffa ra'suhu wa wajhuhu yace wannan rufewa da aka ce a yi mutum gaba daya a rufe shi har kai gaba da tufafin da zai rufe shi gaba daya to fa amma banda wanda ya rasu yana sanye da ihrami na aikin haji mutum ya riga ya yi niyya ya sanya ihramin aikin haji sai rasu da wannan ihramin a jikinsa to shi ba a rufe masa kai zuwa fuska ko littafa ne aka masa ba a rufe masa kai zuwa fuska ana barin kansa zuwa fuskansa a buɗe ne an gane ku bala yake li hadithi ibn abbas shi saboda ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa bainama rajulun waqifun bi arafa yace wata rana wani mutum yana tsaye a tsayuwan arafa ana tsayuwan arafa iz waqa'a ala rahilatihi kawai sai faɗo daga kan abun hawansa fawaƙafatku au ƙala fa'aƙafatku sai wannan abun hawan ita ma ta danne shi da ta danne shi sai ta karya masa wuya shi ne fawaƙafatku sai wuyan sai kari sai rasu faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabbai yace iksiluhu bima'in wa sidrin yace ku yi masa wanka ku wanke shi da ruwa sannan ku yi amfani da magariya ku yi amfani da magariya ana amfani da magariya wajen wankan gawa da zamu zo mu yi bayanin shi a babin fasali da malai magana akan wankan gawa ana amfani da magariya wajen tsaftace jikin mutum wanda ya san magariya sai da magariya ke tsaftace jiki sama da yadda sabulu ma yake wanke jiki haka magariya ke mace annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da ruwa da magariya wajen wanke shi wa kafinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbaini sannan ku yi masa likafani da wannan tufafin da ke jikin shi haramin nan da ke jikin shi da shi za ku masa tufafi kar ku canza masa tufafi wala tuhannituhu ay wala tutayyibuhu kuma kada ku sanya masa turare shi kar ku sa mishi turare wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu sannan kar ku rufe kansa da fuskansa ku bar kansa da fuskansa a bude annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba sahabban da za su kintsa shi umarni ku bar kanshi da fuskanshi a bude fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan Allahu akbar so da shi za a tashe shi ranar alkiyama ne yana tashi daga kabarin shi za a je na labbaik Allahumma labbaik haka za a tashe shi ma'ana ku shi yasa ka ce a rufe shi da haramin shi nan amma kar a rufe mishi ai wanda ya sa harami bai sa hulla ai ko yau to a bar mishi shi da fuskan shi a buɗe maza ce za a tashe shi ran tashin alƙiyama ne mulabbiyan yana talbiya ana tashi za shi zai tashi ne yana labbaik Allahumma labbaik ya dauka zai cigaba da aikin hajji shi an gane ku saboda rufewa da aka yi magana a can banda shi wannan wanda ya rasu yana mai dauke mana mai sanyi da harami wanda shi wannan hadisin ma akhrajahu shaykhan fi sahihayhima wa abu nu'aym fil mustakhraj wal bayhaqi yace imam al-bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi a cikin sahihan littafin su abu nu'aym ma da imamul bai bayhaqi duka sun fitar da wannan hadisi wannan shine abu na na hudu daga cikin abubuwan da ya wajaba akan waɗanda suke halarce in Allah maɗaukakin sarki ya karfi rayuwar wani abu na biyar malaki an yu'ajjilu bi tajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu waɗanda ana so a gaggauta kimtsa shi da kuma fitar da shi zuwa ga makwancinsa in har mutuwar tasa ta tabbata idza bana mautuhu in mutuwan ta bayyana ta tabbata cewa ya riga ya rasu to kar a yi jinkiri wajen kimtsa shi da kuma fitar da shi a kai shi zuwa ga makwancin shi kar a yi jinkiri akan haka me yasa malaka ne hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an to da hadisi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar sahabinsa abu huraira abdurrahman bin safar ad-dawsi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa asri'u bil janazati yace ku gaggauta ku dinga hanzari da yin janaza ku rinka hanzartawa wajen yin janaza ba so a bata lokaci akan abin da ya shafi janaza malaki al-hadith wa sayati bi tamamihi yace hadithin zai zo cikakken sa a fasali na 47 insha Allah ta'ala sai ma da ke wafil babi hadisani akharani asrahu min hada walakinnahuma da'ifani walidhalika a'radna anhuma yace akan wannan matsalan na gaggauta yin janaza akwai su hadisan da ba wannan ba waɗanda suka fi fito da maganan a fili amma hadisan ba su inganta ba shi yasa ma da yake bai kawo su a a sama nan amma malam sai yake zai kawo su a ƙasa bayan yayi bayanin cewa hadisan suna da rawan da malam zai bayani saboda in ka ji kasancewa eh wannan an taɓa faɗa amma bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mare ke amma alhadith alawwal fa huwa an ibn umar marfu'an wa lahu yake hadithin farko ana danganta shi zuwa ga abdullahi dan umar aka ce abdullahi dan umar ya ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mata ahadukum fala tahbisuhu idan ɗayan ku ya rasu to kada ku killace shi kada ku ɗige shi ku zaunar da shi a'a wa asli'u bihi ila kabari ku gaggauta da shi zuwa ga kabarinsa wal inda ra'asihi bi fatihatin bakara wa inda rigilaihi bi khatimatiha kuma ku karanta ayoyin biyan na farkon suratul bakara a daidai wajen kan shi ku karanta kuma daga abanar rasulu zuwa ƙarshe a daidai wajen kafan shi haka aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce malaki wa hadha sanadun da'ifun jiddan yace wannan hadisi ne wanda rauninsa ya kai makura bai da alaka da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi sun faɗi cewa akwai wani wanda a cikin ruwayan ruwayan hadisin da ake rasa ayyub bin nuhayl da wanda ake kira al-babuliyu ce waɗannan su ne suka ƙirƙiri wannan magana suka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka suka jingina zuwa ga Abdullahi dan Umar suka kai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan malaman hadisi tun na zamanin farko sun rusa wannan magana cewa waɗannan su suka ƙirƙira suka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan na farko ke sai ce wa amma al-hadith as-sani fa huwa an Husayn bin Wahwah shi kuma hadisi na biyu shi wani na kira Hussein bin Waqra wanda shi ma jingina zuwa ga Talha bin al-Barra yake cewa anna Talha bin al-Barra marida shi wanda kira Talha bin Barra yayi rashin lafiya fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'uduhu sai annabi sallallahu alaihi yazo dan ya gaishe shi ya masa gaisuwa na rashin lafiya fa qala sai yace inni la ara talhata illa qad hadatha bihi al-maut wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni abin da nake gani shine talha ba zai tashi ba mutuwa zai fa adinuni bihi in ya cika ku yi min izini ku zo ku sanar da ni hatta ushidahu fa usalli alayhi har in zo mu halarci janazan sa yi masa sallah wa ajjiluhu kuma ku gaggauta shi فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله شي سودا بيداتي با وني داو مسلمي يا زما ان ريكي شي ان جينكرتا شي ا تسانكانين iyalansا suka ce wannan shine abin da suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci an gane ku to wannan shi ma imamul bayhaqi da imam abu daud da da shi sun yi bayani cewa a cikin a cikin ruwayan akwai na kira urwa da da ibn sa'id al-ansari an gane ku dukansu waɗanda ba malaman hadisi ba su ma san su bane kwata-kwata an gane ku ba su ma san su bane to sai ma nan malai wa hunaka hadithun salisun akwai kuma na uku wanda shi ma ake fara akan wannan matsala wa huwa mashhurun jiddan bainal amma shi ma ya shahara sosai a tsakankanin gama garin mutane shine ake cewa wai annabi ya ce ikramul mayyit dafnuhu cewa wai girmama mamaci shi ne binne shi yace wannan la asla lahu wannan ba ma san waye jingina magana zuwa ga annabi ba ko ana jin shi ne a bakin mutane mutane suka dauka cewa hadisi an fahimta ku shi la asla lahu ne ba ba wani wanda kawai yau da gobe ana faɗa kawai sai mutane suka dauka ya zama hadisi kamar da kaman faɗin kamatu dinu sudan ko kaga wani sai ce maka annabi ya ce ko ba haka bane karin magana ne ko na larabawa to suna da yawa a cikin mu hubbul watan min al iman da sauransu to wannan yana daga cikin su to mala ya kawo ne saboda in ka ji ka san cewa eh an ta faɗa amma karka karka jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam magana ne ko na masu magana yau da gobe wasu ka fara jinginawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda ya inganta shine abin da muka karanta na farko hadisin Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya asri'u bil janaza ku gaggauta yin janaza duk wancan bayanan in aka yi kaza akwai kaza wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai fada ba Allah ya sa mu gani wannan shine abu na biyar daga cikin abubuwan da suka zama wajibi ga waɗanda suke halarci a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfi rayuwar ɗan uwansu abu na shida malaki an fanuhu fil baladi alladhi mata fihi wa ila bairi li'annahu Yunafil, isra al-ma'mura bihi fi hadith abi hurayra al-mutaqaddam shi abu na biyar ne in mutum ya mutu to abinda ake so shine a binne shi a garin da ya rasu a garin a garin da ya rasu a nan ake so a binne shi kar a ɗauke shi zuwa wani gari daban an gane ku kar a ɗauke shi zuwa wani gari da an ka ɗauke zuwa wani gari daban kaga ya sa a ma hadisin abu hura da manzalla ya ce ku gaggauta ko an gane kaga zai kawo jinkiri zai kawo jinkirta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaggauta yace da kuma wani hadisin wanda ba wannan ba daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma qala jabir dan abdullah al Allah ya kare da a gare su da shi da mahaifinsa yake cewa lamma kana yawon uhud jabir ce a ranar yakin uhud humila al-qatla liyudfanu liyudfanu bil bayan an gama yaki sai aka tattara musulmai waɗanda aka kashe su dan aje a binne su a makabartar da dake madina alhali an kashe su a filin uhud ya ce bayan mutane sun ta ƙoƙarin tattara da shishirya matattu a abubuwan hawansu masu raƙumi masu doki masu jaki suna shishirya gawa za a shigo da su madina abin ne su fanada munadi rasulillah sallallahu alaihi sai ga wani ɗan sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kira yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'murukum an tadfanu an tadfanu al fi madajihim yace manzon Allah sallallahu alaihi yana umurtan ku cewa ku binne duk wanda ya zama an kashe shi anan kowa a binne shi anan inda aka yi shi kar a dauki wani gawa daga nan Uhud a shiga da shi garin Madina Jabir yake cewa ba'da ma hamalat ummi abi wa qali yake a lokacin da wannan sanarwa ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mahaifiyata ta riga ta dauki babana da kawuna dan uwan mahaifiyata so shi Jabir bin Abdullah Uhud an kashe baban shi kuma an kashe kanin mahaifin shi duka a yakin Uhud an gane ku shi a lokacin da wannan sanarwa ya zo a riga mahaifiyata ta riga ta sa an shirya mata da babana da kaninta da kashe akan abun hawanta an riga an shirya su ɗaya a gefen nan ɗaya kine adilai din ɗaya a gefen nan ɗaya a gefen nan tukun sai ga wannan sanarwa ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nadihin litadfinahum fil baqi ta riga ta dauke su akan abun hanta dan ta zo ta binne su a makabartar baqi bayan da wannan sanarwa ya zo yace faraddu wa fi riwayatin farajnahuma ma'al qatla haythu qutilat ce sai muka mai da su zuwa ga nan uhud din muka binne su a nan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a binne su A gane ku ce wannan hadisin ashabu sunan gaba ɗaya sun rawaito shi imam tirmidhi imam abu dawud imam nasai imam ibn majah duka sun rawaito shi imam Ibn hibban shi ma ya rawaito a cikin sahih littafinsa, sa ahmad imam al-baihaqi duka sun rawaito shi a cikin littafin su malai ce walidhalika qalat aishatu da wannan dalilin nema na na aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙare da a gare take cewa lamma mata akun laha biwadil habasha lokacin da ɗan uwanta ya rasu a wani guri da ake kira shiwadil habasha fa umila min makanihi sai aka ɗauko shi daga nan inda ya rasu aka kawo shi madina aka binne shi sai take cewa ma ajidu fi nafsi أو يحذرني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكاني tace babu abin da ke sa ni bakin ciki a rasuwan dan uwana kamar yadda ni na so a binne shi a nan inda ya rasu shi ne koyi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana abin da ya bata bakin duki ne an saba umarnin manzon Allah an dauko shi daga nan an kawo shi Madina kafin aka binne shi an gane ku wannan Imamul Baihaqi ya fitar da shi da sanadi mai inganci malike wa qala an-nawawi fi azkar imam an-nawawi ɗaya daga cikin manyan malamai magabata wanda ya rasu hijira da shekara 676 yanzu rasuwansa shekara kusan 800 yanzu da barinsa duniya yake cewa wa idza awsa bi an yunqal ila baladin akhar imam an-nawawi ne arba'un an-nawawi duk wanda ya makanta muku ya sarwa wannan nawawi ku yawa yace to shi imam an-nawawi yake cewa in ma mutum da zai rasu sai ba da wasiyan cewa in na rasu a ɗauke ni daga garin nan a kai ni wani gari daban abin ne ni imamu ne ce la tunaffaz wasiyatu yace wannan yana cikin wasiyan da ba za a bi ba in ya rasu ta ce to wasiyan da kai Allah ya ji maka amma anan zamu binne yana cikin wasiyan da ba a zantarwa ko shi yayi wasiya yace in na rasu a ɗauke ni daga garin nan a kai ni gari kaza to ba a zantar da wannan Ya yace fa innan naqla haramun saboda daukan shi daga wani gari zuwa wani garin haramun ne saboda sa'a ma umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace alal madhhab as-sahih al-mukhtar shine matafiya ingantacce wanda malamai suka zaba alladhi qalahu al-aktharun wanda mafi yawan malamai suka fada wa sarraha bihi bihi al-muhaqqiqun ko masu tahaqqiq na ilimi shi ma akan wannan suka ce saboda wannan shine abu na na biyar ba a daukan mutum daga wani gari da ya rasu a kai shi wani gari a duk inda ya rasu a nan shi a masa janaza shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma nan za a kai shi mu dasa aya insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu shiga abu na bakwai shine ke magana akan muhimmancin biya masa bashi shi ma kafin yi janazansa insha Allah da hadisan da ya kawo karkashin wannan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda ya zama daidai dace ne daga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ya ba mu lada akai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure a ajizanci ne daga gare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am na'am na'am za ka yi masa yadda ake mamaci addu'a ko ka ɗaga hannu ka yi masa addu'a ko ka yi masa a sujada ko ka yi masa a ƙarshen tahiya bayan ka gama tahiya kafin ka sallame salla an gane ku duka ya halatta eh, shi dama sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin abu sabubba da suke sa a ƙarfi addu'a akwai farawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rufewa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sabubba masu ƙarfi da suke sa Allah madaukakin sarki ya karfi addu'an bawa to kan zaka fara zaka yi salati in ka gama zaka yi salati an gane ku ko ba laifi bane ka karanta ila fatiha da qul huwallahu amma ba ka karanta mamacin bane a manufan da ta sefa ake karanta wannan kana karanta ne so da yana daga cikin sababin addu'a ka gabatar da wani aikin alkhairi sai ka yi tawassuli da shi ka nemi Allah madaukakin sarki ya karfi addu'an da zaka yi bayan kai wannan aiki inda kuskuren yake shine mutum ya karanta sai ce ladan Allah ya ba mamacin ba zai ma tafi ba so da wa allaisa lil insani illa ma sa'a Allah bai ba mutum ladan komai sai abin da shi ya aikata an gane ku amma za ka karanta ne da manufan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam mana ka gabatar da wani aikin alkhairi tukun sai ka roki Allah immediately bayan ka so in ka karanta Qur'ani ka karanta Fatiha ko karanta Qul huwallahu da Falaq da Nas ka kai karatun Qur'ani immediately sai ka yi mamamacin addu'a a matsayin kana kai tawassuli da wannan karatun Qur'ani da kai Allah ya amsa addu'an da kai ma wannan mamaci shine asalin manufan da ta sa ake yi wannan karatun kafin ayi addu'a wallahu a'lam wallahu a'lam Allah ya sa mu dace da alkhairi ah na'am na'am eh. eh a addu'a kowa duk wanda ya addu'a ma mamaci ana sa ran Allah zai amsa kowa ne ne ko a ina kuma yake ko ya san shi ko bai san shi amma abinda ake magana cewa dan mutum da shine kadai ke iya yin sadaka ya sadaukar da ladan ga mahaifin shi ne abinda maluma suke magana a kai shi maluma suke cewa saboda ai shi ɗan kanshi min sa'ai abini an gane ko da Allah ya ce mutum ba a ba shi ladan komai sai abin da ya aikata sai ɗan nan shi yana daga cikin aikin shi ba ba haka bane duk aikin da ɗan yayi yana daga cikin aikin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ta sahabbai wani da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babana ya rasu iyayena ma duka sun rasu yanzu me ya rage a kaina nasu na biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mishi abubuwa kusan guda bakwai a ciki manzo Allah ce ka rinka yin musu sadaka ka rinka yin musu sadaka kaga ya tabbata in da yayi ma mahaifin sadaka ladan ya za za za kai zuwa ga shi shi mahaifin insha Allah ta'ala an gane ku Allahu a'lam a satin da ya wuce ko satin da suka wuce mun sanar da wani taimako da ake nema na wata baiwan Allah har yanzu dai ana kan nemo wannan taimako ba zuwa yanzu muna da mun samu naira dubu sittin wani ban Allah ya ba mu naira dubu arba'in wasu kuma daga cikin mu ɗalibai haka an harada har kusan naira dubu ashirin a cikin wani ya ba da naira dubu goma sha biyar a takaice dai muna da naira dubu sittin yanzu a ƙasa har yanzu ne wannan neman taimako yana buɗe Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da kai kuma muna da auratayya an jima ku da karfe goma har guda biyu na ɗaya karfe na ɗaya karfe goma ɗaya kuma sha ɗa a na karfe goma a kofan goriya opposite gidan limanin kefi na sha ɗayan kuma a alimaba angwari ne akwai angwari ne daga da za a wuce kyalɗin insha Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ba shi iko ya halatta wanda Allah ya ba shi iko ba da ma wanda Allah ya ba shi ikon duka kuma su haɗa da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi a sa'a da wannan auren da za a yi da waɗanda aka yi da waɗanda za a yi nan gaba Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله